akwai hanya uku da ake yin idda ko miji ya mutu ko ko ya sake ta ko ta yi zina wannan hanya guda uku sai an yi idda ma'anan idda ma ba wani abu ne kar a kai dan wani gidan wani kar a kai dan wani gidan wani mace miji ya sake ta to dole ta je ta zauna wata uku da kwana goma amma fa ba wata uku da kwana goma ne makasudi ba jini uku da za ta yi wata uku da kwana goma nan ba ta yi jini uku ba ba a aure ba dama ta yi aure sai ta jini uku haka nan mijinta ya mutu sai ta yi wata hudu da kwana goma ba wai wata hudu da kwana goma ne ma'anansa ba abin da ake nufi a tabbatar da bata da cikin mamaci inda wata hudu da kwana goma shine abin nufi sai da a kenan yau miji ya mutu ranar da ake bakwai sai ta haihu sai ta haihu na mijinta nan da ya mutu rannan ta iya ɗaura aure ita a ranar bakwai din ba ana munna ana farin ciki ko an yi suna an gama yau wani ya kai bakwai ana sunan ɗan shi ita kuma sai kaninta ya ce ai ba kya fita gida ba ya kamata a daidaita <laughs> sai a ɗaura aure shari'a ta yadda saboda mai ta gama iddinta don a gane cewa ba wai makasudin wata hudu na kwana goma ba makasudin a tabbatar da ta yi isibra'i amma in mace tana haila wata wata wata duk na kai wata uku da kwana goma ta samu jini uku to haka nan mace tana ɗakin mijinta ta sai zina aka tabbatar ta yi zina to shi mijin bai halatta ya kwanta da ita ba sai an ga jini sai ya yi isibra'inta to a wannan tsakani da matan da aka shiga din nan da matan da miji wancan wanda take mijin mijinta ta yi zina dama zina bai bata aure zina bai bata aure aure na nan daram sai dai a yi amma wancan da aka sake ta da wancan da mijinta ya suku to babu dama ta ɗaura aure akan wannan lokacin sai ta ga jini shine yace la yajuzun nikahu fil iddati sawa'un daidai kana iddati da wafati idan mutuwa ne au da la'in ko shika to idan haka ya faru mai za a yi malam ya ce waye ta ya ta'abbadu taharimu fihi idan mutum ya aure mata cikin idda ya kuma sani ta sani to haramci na zuwa har abada bilwadai bilwadai fil iddati bilwadai in ya take ta a cikin idda ya aure ta cikin idda ya take ta cikin idda amma an daura aure kenan wani kai ka auri matan ne ba fa ta gama idda ba fa yau mijinta kwana arba'in da zuwa inna lillah subhanallah to dama auren bai auri ba <laughs> dama mai auri ba sai jinya kaga mai sani ba sai ya bari in ta gama idda shiga cikin masu nema kuma hau ba fil iddati aw ma da hukuma wa yahrumu bayyanarwa bil khidmati da neman auren mace fil iddati a cikin yadda haramun ne mace mijinta ya sake ta bata gama wata uku da kwana goma nan ba ko ko a'a mijinta ya mutu bata gama lokacin ba mutum ya ce yana neman aurenta haramun ne to amma neman auren ne haramun wai ba wai an haramta ya aure ta bayan an gama ba ne amma neman haramun ne amma wata alilu bil qawli ma'arufi mubahu jirwaye mai kamar wanka aka ce ko da zancen da aka sani mu ba ya halatta sai malam ya taimake mu me yi jirwaye ala mala malam da karka je kada to ya zan yi jirwaye sai ce kawo kwatanci da wanda kai ma za ka iya karawa a kai misali an ya kula misali ya ce in ni fi laragi maki ni ina kwaɗayin ki wallahi ya ganta tana yawo ne ya ce ai ba zama ne ina kaunanki ina kaunanki ko ku a'a irin wance ne sai ka faɗi wani suna daban ai ba ita ba ce a ah, Allahu akbar kin yi kama da wata mata da na nema wallahi kai Allah ya hada Allah ya hada kuwa da sa ka dauki kula kulan goro ka bayar to akwai magana <laughs> ko kuma kullum zaka wuce ka ce a gaida wance eh, kullum ka ce a gaida wance to kaga duka wannan baka fito sarari ka ce kana nema ba amma kuma an san kana nema to wannan ya halatta shi ne ce kamun ka ce ne in ne fi kila ragim wai zo lillahi harri wal amli arbahu hara'ira